kana ji na na kusa inda kin kin karyo ko nan layi to za ki gane da kayan security da kai haka ake an san baki ba da ka kai ni ciki ba wai dai waya da muke gata dama da ke muke waya da ni ce mana ni ba da mu tun da haka ba mu ki da da mu da da mu kin mana ni ba ba da mu ya ya da mu dadi what am i indomie thank you akwai farin ciki akwai nishadi akwai fadakarwa waye ya gaya miki wato kina da juna biyu mm-hmm. wato ya bace ta ganni ina ta amai ina ta amai kadiran wa maridan wa alamu hayya ka ga nan hankali aka kowa sanin me ya faru. To duk dai ba taimakon juna muka yi ba? Labari mai tafiya bisa doron fai wata cakuɗeɗeniya ce ke wanzartuwa cikin wannan gida lakabin sunan shirin yana zuwar muku da take kamar haka haka ina kuku kuku kuku bai iya girki ba sai dai dinga bata mana kan abinci da dukiya jigilar ɗaukar nauyin shirin fim auk entertainment bankada bankada bozozo baki kirin a abincin ka ce hada hada muke ce a garin makuta ina ce ugogo mai hefara kuku tafi security eh, ka kula na kula sai eh, ai eh, kun bude za a higo sai kun bude za a fita kai? to in kai dautaran kai za a bude ka fita kaka ji dan iska sai kace shi ne mai gidan na san komai kuma na ga komai to ni ba haka aka ba aka ce kana fitsarin kwance in bincike ka a ah, haba dan Allah wanne yasa a cikin gidan nan ba munafiki algungumi irin ka ne ah, na haula ha tafsirti kai ba san karshe shaye ba ni kaga faduwa wallahi bacci ne kuku kuku da ayar qur'ani ina babba kaki wannan wallahi ƙarya ne a ce wannan ina da juna biyu kan ka dalla ki ga dalla ki dume ki faruwa mahaukaciya ce ke ba na son rene hankali ba za ki faɗa min ba ya za a ce kina gidan miji ya ci da ke sha da ke amma kuma ki yanka mishi albashi wannan aikin amana ce wacce fatakala ce ke wanzartuwa cikin wannan gida wacce tukunya ce ta baki ake kokarin wankewa kuku mashiryin shirin awwal uba kwakwatawa kuku ba da umarninsa nura shirin kuku kuku kuku sulhu ya kan shiga tsakani in bai kare ba ah. kind kwana ne? Inna? Azumi. Hajiya Inna. Azumi? Kin ga wani ikon Allah? Wani abu nake saurare a rediyo. To? Oh, Allah Ubangiji ka samu dace. Amin Allah. Samu cika da imani. Amin. Azumi. Alhamdulillah. Ta samu kenan. <laughs> Ba ta samu ba za dai ta samu. To Ubangiji Allah ya kama na mai amfani. Amin. Allah kuma ya saki zama 'yar jarida. Ah. azumi ya in zama yan jarida kuma azumi kin taba ganin dan jarida kawo? to ai ko da ba ido amma akwai baki <laughs> haka ne har kun nema. ma amma dai ai ita jarida ba a yin ta sai kana da ido ni kuma kin gaba ba ni da ido azumi ku dai yara na ban mauki Ki Allah ubangiji ya baki aikin jarida kin je na dai ga alama inna ba kya son wannan harka a azumi ku dai yara na ya fi miki in dai ya samu aje a yi aikin jarida azumi to shikenan inna ni bari na shiga ɗaki to azumi Allah ya ba da sa'a ki samu aikin jaridan ma amin inna Allah ya ba da sa'a ina ma rediyon take au はいina sauran uwa? na aka yi gaskiya wani abu kiyar ba kira ka je baka dauka ba to amma ke ma dai aikin san bazan ɗauka dauka ba so kike wai asirin mai toni ne yake haka ne wai asirin mu fa ba zai taba tonuwa ba tunda har yanzu ina cikin tarkon ka. amma aike kin san lokacin da kika kira ni kin tabbatar bazan ɗauka dauka ba zuciyata ce ta kasa natsuwa ta yi ta kaiwa da kamuwa daga gidanka zuwa ɗakin nan a lokacin ni tunani nike kana can kana cin amana ta da kai da hannatu ke wani ɗan iska ne yake kiran ki ne abokina ne ya kira ni abokinki ke daman ki kike cin amana ta ke zargina da cin amana da Allah ba na hanya wuce kaga ya zaka gaya min haka ka tsaya ka saurare ni mana ba na bukatar in saurare ki in ji komai na san zaki ce ba saurayin ki bane da Allah tsama. ba haka zan ce maka ba fa salamu alaikum salamu alaikum alaikum waje ce ah hannatu ce fa ina au hannatu na an bacci kike yi ne ban da zuwa yau sannan ina ban da zuwa Ina kwana. Lafiya nan. Na gajiya. Wace ina yi ya mai gida. Lafiya ƙalau. Madalla. Dama na tashi daga asibiti ne na ce bari in zo in gaishe ki. Asibiti kika je? A dubiya na jefa. fa. To ya masu jikin? Da sauki. Ya mai gidan naki? Lafiyar shi kalau ya ce ma in gaishe ki. Allah sarki to ina ansawa na gode. Kina ta jin rediyo abinki. Wallahi. Da wani malami ne aka sa yake ta wa'azi akan yara. mu kuma tun da kin san muna da yaran dole ne za ka tsaya ka nutsu ka saurara <laughs> ai ba kuma ina insha Allah zan so miki saba rediyo Allah Allah in Allah ya yarda amma na gode miki Allah ya miki albarka amin na gode na gode Allah ya miki albarka kamar muryan Hannatu nake ji ba Hannatu kuma Hannatu ba kika ce yawa ni ko ina ina siyama azumi azumi tana ɗaki tana nan tana wannan baccin asarar nata ko to azumi ai sai a hankali ai ko yanzu zan zo in taso ta ta zo ta daura muku girki dan na ga rana ta yi bai Allah ya sa dace wannan zuwan naki na yau shine za mu ci fara mu ci gaba. amma in ba haka ba ai azumi yanzu nan kafin ta tashi ta ɗora girkin abincin nan ma wallahi sai dai ta haɗa mana da na rana da na dare mu ci sai ba. amma tun da kin zo Allah ya taimake ni Wataƙila zan ci abincin da wuri amin amin amin amin azumi inna lillahi wa inna ilaihi azumi yanzu siya ma menene abin yi shi nake tunani azumi ki yi tunanin nan da wuri na shiga uku na shiga kunya na shiga uku calm down calm down wani kom kin san dan Allah ta gani a cikin ɗakin nan akwai matsala ga ya sani wani na sani to ki tana ki daga kawo mana ki da mana tun da kin zo na yi ta kuma bata ji ba ni zan ɗan kishin gida je ki da ita a ɗakin shiga bayin nan ni zan je in fita in kulle kofan ba zan ma dawo ba har sai ta fita ta bar gida shiga mana sannin ki da rashin kyautawa su yama to rashin kyautawa mene kuma Watan dai ke ba za ki canja wannan halayen naki ba ko? To Allah ya sa dai ba laifi ne ba. Laifi ne mana. Menai? Yanzu kin shiga ɗaki kina ta bacci kin bar inna da yunwa? Ita ta ce miki tana jin yunwa? Ko ba ta faɗa ba na san cewa tana jin yunwa tunda yanzu lokacin kumallo ya wuce. Hmm, to ta yi karin kumallo. Amma dai lokacin na rana ya yi ai. Duk mutumin da ya karin kumallo me zai yi idan ba cin abincin rana ba? Tambaye ta ki ji ta ci abinci. Ke dai kawai ki ce kin barta da yunwa. Allah ban barta da yunwa ba. Yanzu ki haƙura da baccin nan ki zo ki ɗaura muku abinci. Dan Allah ki bari sai rana ta yi sanyi. Me za ki yi yanzu da ba za ki iya dafa muku abinci ba? Bacci bacci nake ji kuma kaina na min ciwo. To kanki yana ciwo, kin sha magani? A'a. To me yasa? Inda kuɗi kuma ba maganin. Zan zaga kuɗi ki karɓa ki siyo maganin ki sha.

ke kika aike ta magani kawai za ta je da su ta dawo to ko je ki ba za ki dawo na'am ba to min za ka wannan zuwan da ya bambanta da sauran zuwa da nake wurinki mu zauna mu sha hira mu wasa mu dariya To me bambanta su da irin zuwan da kake wuri na? Da ba na tare da ke, amma duk abubuwan da kika yi da wanda kike aikatawa ko ba na tare da ke, tamkar a gabana ke aikata su. Wani abu kamar me? Duk abubuwan da kike aikatawa. Wani abin aka ce maka na aikata? Ko ba a ce min kin aikata ba ke ma kin san akwai abubuwan da kike aikatawa kuma abin da kike aikatawa daidai yake da cin amana ta. Kaga kai tsaye kawai ka fito ka gaya min cewa kana zargina da ina cin amanar ka. Ba zargi nake ba. gaskiya ne kenan kana da tabbaci akan cewa ina cin amanar ka wai hasina me yasa ke kokarin haifar da matsala a tarayyar mu da ki ne amanar ka ta mene ce kinga ki gaya min wani saurayi ne ke zuwa wajen ki yanzu ni kuma eh kai ka taba ganin da wani saurayi ne ban taba ganin ki da wani saurayi ba amma wanda ya gaya min ya ganki da saurayin ba zai min ƙarya ba to wani munafiki ne ya gaya maka ke in kin ɗauke shi munafiki ni ban ɗauke sa a matsayin munafiki ba yanzu da shi wanda ya gaya maka zaka yadda ko kuma da ni wanda zaka aura zaka yadda siyama ke ce mace ta farko wadda na yadda da ita ɗari bisa ɗari wadda na bata yarda na bata so da ƙauna wadda na san ba za ta taɓa cutata ba idan da haka ne kuma bai kamata a ci kana ɗaukan duk wani abin da za a dinga zuwa ana gaya maka ba tare da kayi bincike ba haba siyama ya kamata a ce kayi bincike akan dukkanin abubuwan da ake zuwa ana gaya maka kafin ka dinga yanke hukunci to amma me yasa tun farko fa ki nuna mu waɗannan baƙaƙen halayen ki ba sai da taurukan ƙaunar ki kama na kasa kucewa ban sanya zan yi ba Lukman na'am siyama ya gaya maka ya gana da saurayi anan ina zance kinga ba ruwanki da wanda ya gaya min wannan maganar ya zama dole ka gaya min idan har kana so mu ci gaba da rayuwar mu yanda muke yi wannan ba shi bane abin da ya kawo ni kawai ni ina so ki gaya min kina da wani saurayi bayan ni ko yaya ni ba ni da wani saurayi da ya wuce kai kuma gaskiya dai lallai sai ka gaya min fa wanda ya gaya maka wannan magana siyama dan Allah dan annabi ki bar wannan magana dan soyayya da ke tsakaninmu da ki ki bar wannan magana na aje ta ba dan ina so ba ni barin je aikin da kai. to mu je in takalmi wato dai ma babu abin da ta yi a cikin gidan nan tun da gashi ɗakin nan namun ma bata gyara shi ba amana dai guda ce wasu sun makance sirri ya kasance doka ta kazance san matsi sai a sanna a tantance sharrin duk yarda an amince ha'inci sai ya bayyana mugun fassara ce tarko in ya kwace kauna sai a zauce tashin hankali ashe ba a sauya masa zance duk daɗin kwatance ba a yi wa marar ido ba Bilkisu, sannu ina. Ina ɗan shingiɗan ki ko? Annatu. Na'am. Kin gama? Na gama. To Allah ya miki albarka kin ji? Amin. Allah ya miki albarka na gode sosai. Alamu ya nuna inna. Siyama babu abin da take yi a cikin gidan nan. Mm. To. Saboda ɗakin ki kace-kace ba abin da aka gyara komai a lalace. to ni dai yau tun da garin Allah ya waye yau da idona ko in ji motsi Allah ban ji motsin azumi a tsakar gidan nan ba in ta ga dama ta tashi ta dafa ta ci in ba ta ga dama ba ta bari Hasina, na gaji da ƙaryar da kike yi. Kullum ki ce min baki cikin damu. gashi nan damuwar ta bayyana a fuskar ki karara wallahi mama wani abu ne ke damuna a cikin zuciya yake kai kuma da kawo na damuwa sosai mama menene wannan mama tsakanina da dukuman ne ai dama na gaya miki na ce karki zafafa mama ba magana zafafawa ba to me kika yi mafita nake nema iyayen shi ba su amince ba yanzu ya za a yi mama ki fara tunani yadda za ki ɗau dangana kuma ki fara koyan rayuwa yadda za ki ki zauna ke kaɗai. Kenan babu wata hanya kenan mama sai wannan? Ni dai ban hangi wata hanya ba, kuma ba zan ce miki ba zai yi ba, saboda kin san komai na Allah ne. Amana dai guda ce, wasu sun makance, sirri ya Lukman mun dace da juna. Ai na ɗauka ni kaɗai na kula da haka. To kana nufin kai ma ka kula da hakan ne? Na kula mana. amma me yasa baka gaya min ba ko kin riga ni ne a fili ni kuma na riga ki a zuci Lukman eh, siyama rayuwa ta gaba daya jin daɗi da yarda da amana ta duk na dora sa akan ka dan Allah karkace amana na kina nufin nan ci amana da ki a'a kawai dai na gaya maka ne to wannan bukatar ta riga ta shiga sai dai ki nemi wata to shikenan na yadda na yadda da kai tsakani bai yaya ina kyautata zaton yadda siyama ta bar ɗakin nan naki haka ta bar nata ma kata ne me zan ce da ita hmm? ai halin azumi sai a hankali wallahi tallahi bakan ce da azumi don in gaya miki saboda ta san ba gani nake ba da abin da ta ce min sai in ce mata to wannan hanyar da ta biyo ba mai bullewa ba ce yawwa ni ko ina ina plus ɗinki plus ɗin shayi na yana nan a ɗakinta fassara ce tarko in ya kwace kauna sun a zauce tashin hankali ashe ba a sauya masa zance duk daɗin kwatance ba a yi ido Lukman kenan wa yake kiran kawai Eh aboki da ne. Wani abokin naka? Usman. Waya Usman do? Usman mana abokina. To ai sai ka daga. Da rabu da shi kawai siyama. Okay. Hmm. Lukman, idan mace ke kiranka a waya, ka gaya min gaskiya mana. Haba siyama. Ai kina nufin zan miki ƙarya kenan? Ni ban ce ba, amma dai idan mace ke kiranka a waya akwai matsala. in Allah ki bar wannan magana insha Allah ma haka ma za ta faru ba mace bace ba ai ba zan miki ariya ba amana dai guda ce wasu sun makance sirri ya kasance doka ta kazance san matsi sai a sanna a tantance sharrin duniya amince yarda an amince ha'inci sai ya bayyana mugun fassara ce tarko in ya kwace kauna sai a zauce tashin hankali ashe ba a sauya masa zance duk daɗin kwatance ba a yi ido ba wannan ba gurin aliyu Aliyu! Wallahi wallahi idan baka fito daga cikin ɗakin nan ba da ni da kai mun mutu a cikin gidan nan. Lafiya? Kalau. Ba zai zama kalau ba. Saboda. Wani bakon yanayi ne na ga ya tattara a fuskar ki wanda da muka tsaya a nan ban gan shi ba su yanzu. Ka share kawai. Ko da zan share komai ba zan share wannan ba. Ban san me zan gaya maka ba. Dan Allah ki gaya min me yake faruwa. baki ban amsa ba kuma kina zaki safi kaga mu waya kawai kina nuna min bani da daraja bani da mutunci in dai hakan zai saki ji dadi to ki gaya min to tunani na yan kidnapping ina amma da gaske kike ko da wasa da wasa nake wannan yana daga mugun wasa gaskiya kar ki saki ba na su to ayi hakuri ba zan kara ba to shikenan zan tafi yanzu kuma sai yaushe sai mun yi waya amana dai guda ce wasu sun makance sirri ya kasance doka ta kazance sammatsi sai a sanna a tantance inna kin gafa har yanzu siyama bata dawo ba au bata dawo ba ne eh wallahi bata dawo ba har yanzu a'a ai azumi nan ake gaya miki Dama ta saba yin hakan ne? Ijam. Eh, Ai azumi za ta ce da ni nan nan nan nan nan nan za ta je. In Allah ya yarda ba zan ganta da wuri ta dawo ba. To ina take zuwa inna? Nan nan take ce mun wai nan nan za ta je gidan su Sadiqa. In Allah ya so ya yarda in ta ce ta zauna ta dinga kallo. To ni dai ma mantawa nake ma da ita. To amma inna me take zuwa yi a gidan? Ta ce mun kallo take zuwa yi. Kallo kuma? Eh kallo. Wannan wani irin shashanci ne? Daga siyo magani sai ta je ta zauna haka? Mu dai kawai mu ci gaba da yi mata addu'a. Allah ya shirya mana ita. Gaskiya inna, in dai ta daure a haka akwai babban matsala. Babba ma ko ba karama ba. Bata san wa Allah zai hada ta da shi ba. Magana ta ke nan, da azumi kullum gaya mata nake yi. baki san wanda Allah zai haɗa ki zama da shi ba amma wala duk maganar da na yi ta bayan kunnanta take bi tana wucewa to ya za ka yi da mutum ikon Allah ai ni baki sani ba mm. mantawa ne ma muna ta magana mm. ta gaya mun ta ce da ni ta samu wanda za ta aura ta ce za ta kawo min shi to Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi am to inna ni fa tafiya zan yi tafiya za ki mm. to kai na gode miki Allah ubangiji ya miki albarka kin ji Allah ubangiji ya miki albarka na gode na gode sosai idan ta dawo to ki turo ta ta karba miki abin shan ruwa ko kuma zan turo yaro Allah sarki Allah sarki Allah ya miki albarka na gode Allah ubangiji ya sa ta dawo din na gode na gode sosai yau kan an gyara min gidana tas na gode Allah ya kiyaye amana dai gudace wasu sun makance sirri ya kasance doka ta kazance san masi sai a dace sharrin duniya ce yarda an amince ha'inci sai ya bayyana mugun fassara ce tarko maza ka yi ciki Gaskiya an ji kunya wallahi maza an faɗo. Ba za ki gane ba ne ba. Me kuma to abin dariya? Kai ka bani dariya. Kina da matsala wallahi siyama. Ni ce ma kai. Da Allah serious ta tafi ko tana nan. Kai yanzu inda take gaya min ta tafi. Hankali na har ya kwanta. Ta tafi hankalinka ya kwanta. Kina ga hankalinki bai ma tashi ba siyama. Saboda na san ba abin da zai faru. Kin san ai in dai matsaura hannata tana cikin gidan na hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Sai ta tafi hankali na zai kwanta. To yanzu dai ta tafi. Sai ka ya kwanta ina riga kuma. na ci azaba ba tun da nake ban taɓa shiga ta gaskiya ina zuwa gidan nan rinka gyara ban ɗakin ki. Daga dai da wuya ta wuya nan aka shiga aka buya. Na kwashi ɗaya. Wane ne? Ni ce ina. Au. Azumi. Na'am ina. ina za ki kuma ina za ni yo azumi na sani ne abinda ba sani ne ba ba inda za na abinci zan dora yawwa azumi ai wa dora mana abincin da wuri kin ji ko zan je in nemo kayan da zan siyo abincin ne kin san dai sai na yi cefa nan ko to kenan. amana dai guda ce Aliyu